Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Ismail Muhammad daga Mikiya TV. Yau za mu koyar da ku yadda mutum zai yi updating na NIN nambar shi a kan layin wayan shi cikin sauki Farko dai kowane ɗan ƙasa yana da NIN number shine lambobin nan guda sha ɗaya da suke jikin National ID Card ɗin mutum. So, idan kana so ka manta da NIN number ka ko kuma slip ɗin NIN number ka ya faɗi ko kuma ID card ɗinka ka rasa shi za ka ɗauko sim ɗinka na waya ka za ka yi dial star 346 hash domin ka ga NIN number ka idan ka ganta za ka kwafe ta a jikin takarda sai ka ɗauko idan sim ɗinka zan fara daga kan layin ayatar layin ayatar idan za ka yi updating na NIN number shi za ka danna star 121 star 1 star sai ka sa nim number ka lambobi ne guda goma sha ɗaya sai ka sa hash idan ka danna send za ka ga ya tafi ya nuna ma successful bayan wasu awanni ko 'yan kwanaki za ka samu sako daga kamfanin layin ka cewa nin number ka ya yi successful ka yi submitting din shi ya yi daidai kuma an karbe shi idan kana da sim card na mtn kana so ka yi updating nin number shi za ka danna star 785 star 11 numbers na nin number ka sai ka danna hash a karshe shi ma idan ka danna zai nuna ma ka yi submitting successful idan kuma kana da layin ka na nine mobile kana so ka yi updating na nin number shi za ka danna star 200 star 8 star sai NIN number ka sai hash shi ma zai nuna maka ya tafi successful don kuma kana da sim card na bulo kana so kai updating na NIN number ka zaka rubuta update zaka shiga cikin sako message na wayanka zaka rubuta update NIN sai ka sa comma sai ka sa first name ɗinka sai ka tura sakon zuwa 109 bayan ka tura su ma za su turo maka da notification cewa sun ga NIN number ka ka jira za a yi reviewing din message ɗinka. ka kuma ta ku yi subscribe kuma ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye shiryen mu kai tsaye